ashirin da hudu ga watan Jumada Saniya hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku wanda kuma ya zo daidai da sha biyar ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da sha biyu a wannan majalisi namu na mako-mako wanda muka tafi ɗan tsaiko na mako biyu bayan gama karatun bughyatul mushtaq fi sharhi risalati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila ahli al-Iraq wanda muka yi majalisi 60 cikin sharhin sakon da Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen Iraki ko bayan mun gama wannan sako na Ibn Taymiyyah muka yi alkawarin insha Allah za mu dawo mu ci gaba a cikin wani darasin sabo a wani littafin sabo tare da wani sabon malamin an sanar cewa littafin da za mu yi karatu a cikinsa shi ne littafin ibn al-qayyim adda waddawa ko kuma kamar yadda wasu suke kiran shi da aljawabu shafi aljawabu kafi liman sa'ala an dawa'i shafi ibn al-qayyim ba bako bane a gurin da dama daga cikin masu karatu ko masu sauraron karatu musamman karatuttukan ahlus sunna suna yawan jin wannan sunan yana yawo a bakin ko a harasan malamai cha ibn al-qayyim ibn al-qayyim babu shakka ibn al-qayyim ba bako bane ga dukkan wani wanda ya san ibn taymiyah to ya kamata ya san kuma ibnul qayyim domin ibnul qayyim kamar yadda wasu suke masa kirari su ce muhtasar ne na ibnu taymiya wato wani dan ƙwariya ƙwariyar ibnu taymiya ne shi kansa kusan shi ne wanda ya gaji ilimin ibn taimiyya sama da kowane ɗalibi na ibn taimiyya shi ne wanda ya amfana da ibn taimiyya sama da kowa saboda haka aka san shi da ibn taymiya inda ana ambatan ibn taymiya to za a ambace shi to kamar yadda muka saba duk darasin da za mu yi ko duk littafin da za mu karanta mukan so mu san wane ne mai littafin domin yana daga cikin ka'ida ta malaman farko as salafu salih ba sa karɓar ilimi sai daga gurin waɗanda suka san su wane ne la ta'khudhu al-ilma illa amman ta'rif kada ka karbi ilimi daga gun wanda baka san waye ba abinda ake nufi kada ka je ka tsuguna gaban wani ka ce ya karantar da kai baka san shi wane ne ba domin tunda baka sani ba kana buƙatar ne a sanar da kai to kamar makaho ne wanda yake buƙatar mai masa jagora da zai nuna masa hanya ya nuna masa abin da ya kamata ya kauce masa ko kuma kamar mutumin da ya shigo gari ne baƙo bai san gari ba yana neman a nuna masa inda zai je to kaga yana buƙatar ya samu ɗan jagora mai amana mai gaskiya wanda ba zai cuce shi ba domin idan ya nemi wanda yake mugu to zai iya amfani da wannan baƙun tattasa ya jefa shi cikin abin da zai zama masa halaka ba to saboda haka malamai suke wasiki akan cewa duk lokacin da za ka yi karatu to yana da kyau ka san wane ne malamin da zai karantar da kai saboda ka samu nutsuwa hankalinka ya kwanta ka san cewa malami ne mai amana da ba zai yi maka jagoranci zuwa ga halaka ba zuwa ga bata kana jin cewa amanarsa da tsoron Allahnsa ba zai sa ya kyale ka cikin bata ba idan ya gane cewa abin da ya koya maka jiya kuskure ne ko bata ne tsoron Allahnsa zai sa ya fito ya ce maka jiya din nan abin da nake gaya maka kuskure ne yau na fahimci ga inda kuskuren yake ga kuma yadda gyaran yake to sai ka ji nutsuwa kan cewa wannan mutum mutum ne na Allah kuma za ka iya yin hujja da shi gaba ga ubangijin kara gobe kiyama to saboda haka yasa malamai suke cewa ka san wane ne malamin da zai karantar da kai ko za ka yi karatu za ka ɗauki karatunsa wannan ta sa malamai suke bayanin martaba da daraja da falala da ilimi na malamai magabata su ce wane wane ga yadda yake ga yadda ya taso ga yadda ya karatu ga yadda ya ilimi ga irin hidimar da yawa musulunci ga irin ibadarsa da tsoron Allahnsa da irin halayyarsa da zamantakewarsa da jama'a ga su yadda suke su yi bayani filla filla wannan zai taimaka ka ji cewa karatun da ake yi ka samu nutsuwa a cikinsa ibnul qayyim mun fara karanta littafi littafinsa a kano littafin alwabil sayyib Alwabilus sayyib wa rafi'il kalim tayyib wanda a farko a darasin sa na farko muka yi bayanin wane ne ibn qayyim muka yi cikakken bayanin shi wane ne ibn al-qayyim gwargwadon abinda lokacin da muke da shi zai zai bamu saboda haka darasin farko tun daga farko har ƙarshe na wannan darasin alwabilus sayyib bayani ne akan wane ne ibn qayyim kuma yanzu Allah da ikonsa da rahamarsa da sa ya zama ya sa karatuttuka a ko'ina aka yi su to za suna yawo suna shiga har guraren da mutum ba bai taba tsammani za su je ba a cikin ɗan ƙaƙa da lokaci sai ka samu karatun da aka yi a wani guri mai nisa ka saurara ka ji kamar ma kana zaune ake karatun to wannan ta sa muka ga cewa ba daidai ba ne mu maimaita duk abin da muka faɗa a can saboda na tabbata sidin ko karatun mun yi darasi uku kafin abin da ya faru a kano ya faru wanda ya ja mana muka tsayar da mu a tilas a ba masu bayi da zami saboda abubuwa sun zama sun shiga wani wato yanayi mai wahalar gaske matasa ba za su iya zirga-zirga da abin hawan su ba musamman babura da daddare da karfe shida duk wani mai babur da aka kama za a ci tararsa kuma a fafasa masa babur wani lokaci a yayyaga abin nan a yayyanka masa taya lokaci shi kansa ma ya shiga cikin garari to kuma yawancin waɗanda suke zuwa karatuttukan namu kuma kun sani yawanci 'yan masu babur ne saboda duk shabab ne matasa samari to kaga idan ka ci ka zo ka ci gaba da karatu a haka to ko dai ka haramta musu karatun su ya zama na ba da su ake yi ba saboda ka wajen kaso saba'in cikin masu sauraron ka ba za su iya zuwa saurara ba ko kuma ka ja su fada cikin wani garari domin za a iya samun waɗanda za su ce mu ko mai ma zai faru sai mun je karatun nan ko tawara ko tawarayi to kaga duk da haka dai kai bai kamata ka ka jawo musu abin da zai jefa su cikin matsala ba to wannan ta sa tilas tilas ba daɗi muke ji ba muna jin kanmu kamar a kurkuku ba ka sanin ni'imar haɗuwa da 'yan uwanka ku tattauna wani abu na Allah sai lokacin da aka ce ba zai yiwu ba a lokacin za ka san cewa kai ba wani abu ne ba ashe a rayuwa idan ba wannan wato za ka fahimci cewa wannan zaman da ake irin wannan dinnan shi ne komai naka a rayuwarka shi ne kuma hutunka shi ne jin daɗinka shi ne walwalarka yayin da ka rasa wannan to sai ka fahimci ashe kai fa ba kowa ba ne ba komai ba ne a rayuwa to babu shakka muna cikin jin wannan damuwar da matsuwar muna kuma fatan Allah ta'ala ya kawo mana faraji ya yaye mana ya ba wa musulmi da musulunci tamkini a ƙasashensu ibnul qayyim wannan sunan ya shahara da haka ibnul qayyim amma takaitawa aka ibnu qayyim al-jawziya ibnu qayyim al al sunan makaranta ce da ubansa ya zama mai kula da ita makaranta ce da ubansa ya rika ya rika kula da ita makaranta ana nisabta ta zuwa ga ibnul jauzi ne an sai ibnul jauzi abul faraj ibnul jauzi wanda ya rasu hijirar manzo Allah tana 597 to akwai makarantar da ake nisabta ta zuwa gare shi madrasatul jauziya to shi baban ibnul qayyim wanda muke magana a kansa malamin da muke magana a kansa babansa ya taba zama kamar shugaban wannan makarantar babansa malami ne yana daga cikin malamai a cikin ƙasar sham a siriya ko mu ce a dimashq birnin dimashq babban birnin ƙasar siriya a yanzu to babansa malami ne fitacce kuma masanin ilmul fara'id wato ilimin rabon gado yana cikin waɗanda ake ji da su a garin a wannan fanni to saboda haka shine ya zama mai kula da wannan makarantar kamar shugaban makarantar to ɗansa sai ake ce masa ibnu qayyim Jauziya. wato ɗan shugaban makarantar al ɗan shugaban makarantar al don haka akwai ibnu al-qayyim qayyim qayyim akwai ibnu al wasu sukan samu rikicewa wajen bambance tsakanin mutanen biyu sai abu ya shafi ibn al-jauzi sai su dauka ibn al-qayyim ibn al-qayyim al-jauziya ko ko ibn al-qayyim al-jauziya su dauka shine ibn al-jauzi wanda kowanne zaman kansa yake wancan ibn al-jauzi ya riga ibn al-qayyim ya riga ibn taymiya ma kamar yadda kuka ji rasuwar sama a ƙarshen karni na shida ne da ibn al-qayyim kuma yana daga cikin malaman karni na takwas ne ma a ƙarshen karni na bakwai aka haife shi don haka rayuwarsa ya yi ta cikin ƙarni na takwas sauraka kaga ba ba za su zama mutum guda ba sunansa muhammad ibnu abubakar ibnu ayyub az-zura'i abubakar muhammad ibnu abubakar ibnu ayyub az-zura'i zura sunan gari ne a cikin irin garuruwan da suke dimashq ƙauyukanta don wasu sun ce shine garin dir'a a yanzu za ku ji inda aka fi artabu da sojojin gwamnati da 'yan tawaye 'yan a samu juyin juya hali a ƙasar a ƙasar siriya za ku ji ana faɗar dir'a dir'a sun ce dir'a ɗin nan shine su ibn qayyim kuma gari ne wanda ya shahara da ilimi an haifi ibn al-qayyim a 23 ga watan a bakwai ga watan safar bakwai ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana 691 sannan kuma ya rasu 23 ga watan rajab hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana 751 kaga shekara 60 yayi daidai a duniya an haife shi 691 ya rasu 751 saboda haka shekarun da ya yi a duniya shekara 60 ya yi karatu a gurin babansa ya yi karatu a gurin wasu malamai na na lokacinsa irinsu ibn abdullahi ya kuma kware a cikin harkar furo na mazhabar hanabila abinda ya shafi fikihun hanabila sannan ya kware a fannoni daban-daban kuma ya lizumci ibn taimiyya kamar yadda almajirinsa ibnu rajab yake cewa yake cewa ya lizumci ibnu taimiyya ya kwashi ilimi a wajensa ya kware a ilimin muka daban-daban na musulunci ya ce kuma babban masani ne a fagen tafsiri ba a iya karawa da shi wato a fagen tafsiri ya ce layu jara kana arifan bit tafsiri layu jara ba a iya wato gwarawa da shi ko a ce za a buga da shi akan sha'anin tafsiri sannan kuma masani ne bi usuluddin abin da ya shafi aqida abin da ya shafi shikashikan addini wa ilaihi fihi mal muntaha yace in aka zo kan shi an zo matuka an zo makura akan sha'anin tafsiri da kuma sha'anin sanin aqida ta musulunci ya ce haka nan masani ne game da abin da ya shafi hadisi da ma'anonin hadisi da fiqhul hadisi sannan da sanin madafai na ijtihadi na istinbati inda zaka tsotso abin da ya shafi ilimi ka ciro su da karkashin alqur'ani ko nassin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama yace to a wannan fage ba a cin masa ba ibnu rajab almajirinsa ne saboda haka yana faɗar abin da ya sani game da malaminsa sa Ya ce, a wannan fage la yulhaqu fi zalika la yulhaqu fi wato ba a cin masa ba a sanin waɗannan fanninnika na ilimi masani ne ga harkar fiqhu da usulul fiqhi da larabci musamman abin da ya shafi nahwu ce wannan yana da kaso mai tsoka shi yasa akwai ɗansa Abdullahi cikin ‘ya'yansa akwai Abdullahi wanda ya ƙware a harkar nahu har ma yi wa alfiya ta Ibn Malik sharhi, ya yi wa alfiya ta Ibn Malik sharhi ɗansa abdullahi ibnul qayyim mutum ne mai ibada kamar yadda shi kansa ibnu rajab yake faɗa ce malaminsa malami ne mai ibada ya ce wa kana rahimahullahu za ibadati ce mutum ne mai yawan ibada Wata hajjudin wa sala mai yawan tashi yayi ƙiyamun layli ga kuma doguwar sallah yace ilal gayatul quswa wanda ya kai matuka zamu je da ibnu kathir ya siffanta yadda yake a wajen sallah wajen tsayawa sallah da kiyamul layl sujada da ruku. ce mutun ne mai ibada wa ta'adduhin wa lahjin bizikr mutun ne mai ibada mutun ne mai yawan ambatan Allah gashi kuma da ainihin san Allah da manzansa da komawa zuwa ga Allah da neman gafara da nuna buƙatuwarsa zuwa ga Ubangiji da nuna karayarsa gaba ga ubangijinsa nuna shi ba kowa bane a gaban Allah yana faɗuwa gaba ga ubangijinsa da'iman yana nuna ubudiyarsa ga Allah shi bawa ne na Allah shi mabukaci ne a gurin ubangiji shi ba kowan komai bane a gurin Allah sai yadda Allah ya da shi yace lam ushahid mithluhu fi zalika yace tunda nake ban taba ga kamar sa haka ba akan wannan sha'ani akan wannan tafarki ban ga kamar ibn al-qayyim ba inji almajirin sa ibn rajab yace wala ra'aytu awsa'a minhu ilman ban ga mutumin da ya kai shi yawan ilimi ba wala a'rafa bi ma'ani alquran ban ga mutumin da ya kai shi sanin ma'anonin alqurani ba wa sunna da sanin ma'anonin sunna wa haqa'iqil imani min yace ban san wanda ya san ya fi shi sanin haƙiƙanin imani ba kamar sa yace walaysa huwal ma'sum ba ma'sumi bane wannan magana kakka ɗauka ko ina nufin ba ma ya sabo ba ya kuskure a'a ba masumi ba ne walakin lam'ara fi ma'anahu mislahu sai dai abinda nake cewa ban taɓa ganin wani kamar sa ba ni abinda nake faɗa kenan to kaga wannan shaida ce ba kankanuwa ba yayi masa dangane da ibadarsa da ɗabi'unsa da da tsoron Allah sa mutum ne yana da sha'awar zuwa hajji ya je hajji ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba kamar yadda shi ibnu rajab yake cewa wa hajja marratin kathira ya je hajji sau tari wajawara bi makka ya ma zauna mujawara a makka wato ya makoci ɗakin makoci kanci ɗakin Allah sauraka ya zauna ya yi ibada a makka kusa da ɗakin Allah ya ce wa kana ahlu makka yadhkuruna min anhu min shiddatil shiddatil ibada shi mutanen makka suna ba da labarin tsananin yawan ibadarsa wa kasratit tawaf da yawan dawafinsa amran yuta'ajjabu minhu suna faɗan labarin da ake mamaki a kansa wato wannan zai nuna maka cewa mutum ne da ya haɗa abubuwa da suka shafi ibada suka shafi ilimi wato ya haɗa iliminsa da aiki kamar yadda muka ce ya nizimci ibn taimiya mutum ne da ya zauna da ibn taimiya a lokaci mai tsawo kamar yadda ibn kasir ibn kasir kun san ɗaya daga cikin almajirai ibn taimiya ne saboda haka sun haɗa wato alaƙa ta almajirci a gaban ibn taimiya duk da ibn qayyim ya fi shi matsa ibn taymiya sosai da tasirantuwa da ibn taymiya sosai da amfanuwa da iliminsa saboda haka ibn kathir abokin karatunsa ne yake cewa lokacin da ibn taymiya ya dawo daga masar shekara ta 712 kusan an taba zuwa bayan an fafata da shi a an fafata da ibn taymiya a dimashq da shi da yan bid'a an yi artabu na ilimi ya kada su aka ga to kawai a kai shi masar da can masar su ne kamar wato sham a lokacin kamar karkashin masar take masar a can ne wato kamar ka ce katsina da abuja a ce kawai a kai shi abuja <laughs> to saboda haka abujansu can aka kai shi a kai shi can su su yi maganinsa saboda haka aka je can aka tsare shi aka ga kuma tsare wadda ba ta da amfani shi dai bai daina ibada ba bai daina zikiri ba bai daina ambatan Allah ba bai daina rubuce-rubuce ba ƙarshe aka sako shi to bayan an sako shi ya dawo ya dawo sham to tun daga wannan lokaci ibn qayyim ya haɗu da shi shekara ta 712 kaga ibn taymiya ya rasu shekara ta 728 kaga shekara su 16 yana tare da su yana yana liƙe da shi inda ya sa kafa ya sa kafa inda ya shiga ya shiga inda ya fita ya fita wato yana yawo tare da shi kamar inuwarsa shekara sha shida tare da himma da ƙwazo da ƙoƙari babu shakka ba kaɗan ba ce sama a fagen ilimi saboda haka sai ya kwashi kamar yadda ibnu kasir ya ce sai ya kwashi ilimi mai yawa daga wajen ibnu taimiyya fa akhadha anhu ilmin jamma ya kwashi ilimi mai tarin yawa daga ibnu taimiyya ma'a ma salafa lahu min al-ishtighali tare da cewa kafin su haɗu da ilimin ibn taimiyya ya yi ta kujiba kujibar tattara ilimin wato neman ilimin ba wai lokacin ya fara ba daman can ya kwashi ilimi a gurin malamai daban-daban ya yi karatu kuma ya zo ya haɗu da shakundum saboda ka yi ta kwankwada ya ce wa tsara faridan fi babihi fi fununin kasira ibn kasir ya ce ibn Kayyim ya zama ɗaya tilo a fannin fannuka da yawa wato ya zama na ba na biyunsa a fanninnika masu yawa ma'a kasarati talabi lailan wa nahara tare da neman ilimi ba dare ba rana ka duba wato duk da irin ilimi da ya tara wannan bai sa ya ji wani lokaci cewa shi yanzu ya ishe shi ba dare da rana kuma cikin karance-karance yake da leƙe-leƙe za mu yi magana akan irin littafan da ya bari da yadda ya tara ilimi to saboda haka kaga wannan yabo ne na mutanen da suka ganshi suka zauna da shi ba wai labari ne ake basu ba kuma wannan karinin sa ne abokin ne wajen neman ilimi kaga inda a cikin zamanin mu ne to hasada ma za a yi eh, a ce mai ma ya sani a yi ta rigima to amma su can da yake da zuciya ɗaya suke abin Allah ne a zuciyarsu cikakken ikhlasi suke abin ya ce wa kana hasan alƙira'a mutum ne mai iya karatu ya iya ƙira'a wato ya ƙware wajen jan baƙi ya ce kuma mutum ne mai kyawawan ɗabi'u mutum ne mai kyawawan ɗabi'u ya ce kathirar tawaddud mutum ne da in ka zauna da shi yanzu sai ka ji kana sansa to nan da nan sai ka ji kana sansa kun shaku wato ba mutum ne mai nuna girman kai da nuna ya isa da wulakanta jama'a ba ba shi da wulakanta don mai wulakanta jama'a to ba za a ji ana san shi ko kana san shi daga nesa in ka zo ya yi maka wulakanci to sai ka ji kuma ka daina san sa to shi ba haka yake ba in ji ibn kasir ya ce mutum ne kasirar tawaddud ga halaye na kwarai yake cewa la yahsidu ahadan asa ahadan wala wala yu'zi bai ba mu taɓa sanin yana yi ma wani hasada ba ko yana ƙoƙarin cutar da wani babu wannan a ransa wala ya sta'ibu ba mu taɓa jin yana neman aibin wani ba sai ya gano wato al'aurar wani kuskuren wani ko abin nan ba ya da wannan shi wala ya haƙidu ala ahad ba ya kullatar kowa ba wani abu a ransa na ƙulli duk da duk da yadda aka sako shi a gaba a lokacin saboda almajircinsa da zimtarsa ga ibn taimiyya wannan ta shafe shi an cutar da shi kamar da aka cutar da ibn taimiyya amma duk da haka baya dauke da hasada baya dauke da da kyashi ko keta ko tunanin yadda zai cutar da wani Ibnu kathir yace wa kuntu min ashabin nasi lahu wato ina cikin mutanen da suka fi kowa zama da shi abokantakarsa wato aboki ne ni nashi cikin abokansa manya kuma ina cikin mutanen da yake so suke san shi wala a'rifu min ahli ilmi fi zamanina akthar ibadatan min yace a zamanin mu dai da muke ciki din nan inji ibnu kathir yace ban san wani cikin malamai da ya kanshi yawan ibada ban san wani cikin malamai mai yawan ibada irin tashi ba yace wa kanat lahu tariqatun fi salati yana da wata wato hanyar sa wajen sallah ta ɗabi'ar sa a wajen sallah yutiluha jiddan yana tsawaita sallarsa sosai wa yamuddu ruku'aha wa sujudaha yana jan ruku'un yana jan sujjadar wa yalumuhu kathirun min ashabihi da yawa daga cikin abokansa suna zarginsa akan haka suna cewa ya fiye dogon ruku'u da dogon sujada amma falayar ji'o ya ki yadda ya daina to shi yana ga haka ne haka ya kamata shi ya yi ba don su yake yi ba ba don su ji daɗi ba ba kuma don ya wahalar da su ba ka san akwai wanda shi a cikin jama'a zai yi in shi kaɗai ne kuma to ba zai yi ba amma in ka ba shi limanci to yanzu nan zai ja muku dogon sura ya kuma ja muku ya muku dogon ruku da dogon sujada amma kuma in shi kaɗai zai yi shaf shaf <laughs> to kaga wanda dankuye <laughs> dankuye tsawaita saboda haka in ba ku ji daɗin tsawaita tashi ba kuna iya kuna iya yin bore ku ce ku ce ko ba ku yadda ba a rage amma in shi a karan kansa haka yake jin daɗin sallarsa ba dan ku yake yi ba to ba lalle ne ku ya saurare ku ba ah, akwai wani malami taqiyuddin hilali mutumin magrib ne cikin malaman sunna ne manya manya Allah ji kansa da rahamarsa ya yawo duniya kusan garuruwan da bai shiga a duniya ba kaɗan ne yana jin wajen yare bakwai manya manyan yarurruka na duniya larabci daban akan balarabe ne kuma akan sa yayi fice, kusan karatuttukansa akan sha'anin larabci yayi sannan yana jin turanci yana jin faransanci yana jin jamusanci yana jin yaren spain yarurruka bakwai yake shi manya-manya ya kaga to wannan ina zai shiga duniya ba za a saurare shi ko ina je yana iya magana to kuma da'iya ne mai da'awa ne duk inda ya je sai ya sai ya hada da shi yasa kusan ƴaƴansa suka watsa a duniya in ya je iraki ya yi aure shekara ɗaya shekara biyu ya saki matar ya yi gaba eh ya je afghanistan can ma ya aure can ma shekara daya ya saki da ya gaba dan <laughs> ba wacce za ta iya bin sa to saboda haka kusan ƴaƴansa babu inda turai ne a asiya ne a ina ne afirka ne dai sai dai can afirka shi ta tunda mutumin maroko ne amma dai afirka baka dai ba san ya juye wasu ba kan wasu kuma su ji labari su ce su ne <laughs> su bayyana ka ka irin ko wannan yanzu ba ta wahala yanzu wani in yaje wannan da ce kai to kawai mu ce mu ne eh, mu ce mu yuna ne to ya zauna a Madina ya koyar a jami'ar Islamiyya ta ta Makka akwai tarjamar Alkur'ani da ya turanci shi da shi da Dr. Muhsin Khan wani likita to lokacin da aka aka ce za a bashi limancin masallacin Madina domin kwararre ne akan sha'anin aqida ce za a bashi limancin masallacin Madina to a sallarsa in yayi ruku'u ko sujjada sai yayi tasbihi goma sha biyar subhanallah kuma ba irin naka ba subhanallah subhanallah na tsatsu suka ce za a bashi limanci a harami amma da Allah ana so tasbihin nan ya rage sha biyar sun yawa wani tsoho ne in ya duka kai kace sai ka sha biyar yadda kake din nan sai ya kifa aka nemi ya dan rage kaga watakila da ya yadda zai dawo da shi ko goma ko bakwai ko ya da shi rabi ya ce shi ba zai rage ba haka yake shi haka zai ci gaba ko a kyale shi ya ja sallar a haka ko a haƙura ƙarshe aka dubi maslaha ta mutane aka ce to sai dai haƙura wannan kam haka zai kori jama'a ba su zai zuwa masallaci to haka ibnul qayyim yake mutum ne mai tsawaita sallarsa da tsawaita ruku'u da sujjada a haduwarsa da ibn taymiya ta canza masa abubuwa da yawa a rayuwarsa ya yi karance karance ya hadu da malamai da yawa da yawa da yawa kafin ya zo ya hadu da ibn taymiya saboda haka ya tashi ya karance irin abin da ya shafi ash'ariyanci sufanci da sauransu duk ya san su ba za a layance masa akai ba amma zamansa da ibn taymiya sai ya gane wasu abubuwa da yawa da ya yadda da su wanda ba haka suke ba kuma wasu abubuwa da yake ga daidai ne wanda ba daidai wasu littafai da yake wato takama da su suke birge shi ya fahimci cewa wannan littattafan ba littafan shiriya ba ne shi ya sa a cikin nuniyarsa yake faɗar irin tasirin da Ibn taimiyya ya yi masa yake cewa ya qaumi wallahi al'azim nasihatun min mushfiqin وأخ لكم معواني جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكن ذا طيران حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن جاء من حران فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى عراني مطلع الإيمان ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان ووردت رأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلآل التيجان يتقبل faɗar maganganu irin wannan yake cewa ya ku mutane wallahi na rantse da Allah ga nasiha zan muku nasiha daga mutumin da yake tausaya muku dan uwanku mai kokarin ya taimaka muku yace dukkan waɗannan abubuwan yana nufin hanyoyin bata din nan da harkokin tawili da wasu mazhabobi da karkatattu yace duk na jarraba su jarrabtu hadha kullahu ina jarraba waɗannan abubuwa wa waqa'tu fi tilka shibaki wa kunna za tayarani na fada cikin wannan tarko tarkon da ya tashi da ni je jefa ni cikin wadi na halaka yace na shiga wannan tarkon subhanallah yace jarrabtu hadha kullahu wa waqa'tu fi tilka shibaki wa kunna za tayarani yace duk waɗannan abubuwa da nake muku bayani na hanyoyin bata duk na gwada su na fada cikin wannan tarkon da ya tashi da ni wanda ya nufi hanyar halakar da ni ya ce hatta a ta haliyar ilahu bi fadlihi man laisa tuzihi yadi wa lisani har lokacin da Allah ta'ala ya hada ni da falalarsa ya hada ni da wanda hannuna ko harshe na ba zai iya sakan kanka masa ba akan abin da ya mutu ya ce haburun atamin ardi harrani ce babban malami ne wanda ya zo daga ƙasar harran kun san daga can ibn taimiyya suka zo dimashq shi har Allah ya haɗa ni da wannan babban malami da ya zo daga harran fa ya ahlan biman ja'a min harrani ce madalla maraba lale lale da wannan malami da ya zo daga harran fallahu yujzihi alladhi huwa ahluhu ce Allah ne zai ka masa da abin da ya cancanci a ka masa da shi min jannatil ma'wa ma'ar ridwani sakan ka masa da aljanna tare da yarda ce ya dahu yadi hannayensa suka kama nawa hannun wasara falam yarum ya tafi da ni bai gushe ba hatta a rani mafli'al imani har sai da ya nuna min mahudar imani shi wa a alamal madinati naga tutocin madina na tauhidi suna kadawa haulaha na al-huda a nan daura da ita shiriya ta sauka wa sakirar Kur'ani da sojojin alqur'ani cewa aitu asaran aziman sha'nuha ga abubuwa tasiri wanda yake bai kankani ba mahjubatan an zumratil umyani abubuwan da na gani abinda makafi ba za su iya gani ne. wa waradtu ra'sal ma'i abyad safiyan naje gindin ruwan gashi nan fari kal garai-garai hasba'uhu kala ali ittijani na duba yadda nake hango tsakon kwanin da suke kasansa kamar irin duwar watsu da ake yi wa kambin sarauta ado da su masu kyalkyali ya ce to haka ya ci gaba da yaban irin abin da ya samu na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da fahimtar addini daga ibn taimiyya saboda ka tasirinsa a zamansa da ibnu taymiya ya masa tasiri kwarai da gaske wanda har wasu suke ganin kusan duk abin da ma yake bayani na ilimi kusan na ibnu taymiya ne yake ƙara fada daya yake ƙara yaɗa shi kamar yadda ibnu hajar a cikin ad kamina fi a'yanil mi'ati yake cewa game da ibnu qayyim yace wa kana al jinan mutum ne mai ƙarfin zuciya wato ba matsoraci ba ne wasi al'ilmi ya ce mutum ne mai faɗan ilimi arifan bil khilafi ya san saɓanin da yake tsakankanin malamai wa mazahibis salafi ya san mazhabobi na magabata wa galaba alaihi hubb ibn taymiya yace san ibn taymiya yayi masa rinjaye hatta kana la yakhruju an shay'in min aqwalihi yace da wuya ma ya fita ya bar wani abu da ibn taymiya ya faɗa bal yantasiru lahu fi jami'i zalika yana wato goyon bayan ibnu taymiya tare da taimaka masa a dukkan ra'ayoyinsa wannan maganar akwai abinda ba daidai a cikin ta ba ibnu ibnu qayyim babu shakka ya tasira jure ibnu taymiya nesa ba kusa ba ya amfana da shi kuma ya baza ilimin ibnu taymiya tare da goyon bayansa amma akwai matsalolin da ya saba masa akwai matsaloli musamman matsaloli da suka shafi fiqhu kamar iddar baiwa kaga ya saba masa anan da wasu matsaloli banda wannan da fatawar ibnu taymiya daban shi kuma ya saba masa a cikin su sauraka akwai matsalolin da ya saba masa ibnu hajar abin da ya faɗa anan ya kwaso ta da yawa yace wa huwa allazi hazzaba kutubahu shine yanda ya tace littattafan a ibnu taymiya wani shara ilmuhu ya watsa iliminsa wa kana lahu hazzun inda al-umara al-misriyin kuma wato sarakai a Masar suna girmama shi kwarai da gaske yace wa tuqila ma ibn taymiya kuma tare an kama shi aka tsare shi tare da ibn taymiya a qal'a ta dimashq anan gurin da aka tsare ibn taymiya har Allah ta'ala ya karbi ransa bayan an wulakanta shi an zagaye kasuwa da shi akan doki ana dukansa wato ibn qayyim an masa wannan lokacin da ya fatawa bi talaq thalath yace saki uku a kalma daya ko a majalisi guda saki uku da kalma ɗaya ko a majalisi guda ɗaya ne wanda ibnu taymiya ya shahara da wannan kuma ya tsaya ya kare wannan wannan ra'ayin nasa tare da hujjoji masu ƙarfin gaske to ibnu qayyim yana tare da shi anan to kuma malaman mazhabar hanabila da sauran mazhabobi shafi'iyya malikiya su ba su yadda da haka ba su abin su wanda duk ya saki matarsa ya ce na saki ki uku ko na saki ki na saki ki na saki ki to kawai uku din ne su kuma suka ce ɗaya ne wannan na saki ki saki uku ɗaya ne kawai a ɗaya yake to wannan ta sa su artabu da malaman mazhabobi wanda wannan fatawar ta sa aka wahalar da ibnul qayyim aka ɗora shi akan raƙumi aka yawo da shi cikin gari ana dukan shi ga laifin da ya yi kaga sha'ani da ya shafi ilimi ai bai kamata a bi wannan tsarin ba kaga alamar cewa ba hujja inda hujja ku kada shi da hujja mana amma kwa kama shi kuna duka wannan za ta sa ku yi nasara to kaga duk dukan da suka yi masa bai hana wannan fatawar ta yaɗu ba kuma ta samu masu goyon bayan ta irin mu Eh? inda za ta mutu aida ta mutu kuma abin mamakin yanzu a Syria duk da wato an yi ta yaƙan shi har zuwa yanzu din nan yanzu a Syria akwai inda ba za ka je ka tsaya a masallaci ka ce Ibn Taymiyyah ba yanzu nan sai a daki mutum amma su kansu kotunan musulunci na ƙasar akan abin da ya shafi auratayya zamantakewa ta aure sun ɗauki ra'ayoyi ibnu taymiya ne da yawa saboda ya fi masa sauki kuma ya fi da fitar da su daga matsala mutum ne ya zauna da matarsa shekara talatin arba'in sun hayayyafa sun gina gida da jikoki tsautsayi shi ɗan ya zo shiga tsakaninsu rai ya ɓaci mutum kawai ya furta irin wannan kalmar ce na sake ki saki uku ko na sake ki na sake ki na sake ki cikin fushi zai faɗi haka ya manta da duk shekarun da aka yi ga yaya ga gida an abin nan an kawwana iyali to kuma daga baya bayan ya huce ran hankalinsa ya dawo jikinsa kuma sai ya sai ya shiga tunani kuma kai wannan abu bai kyau ba ya tuna wannan kalmar fa in aka tafi a haka to fa ya rusa gidansa shikenan matar ta yi nata gaba shi ma ina shi gaba ya'ya kuma a sa su cikin haisa baisa to babu abin da zai sa a kuma dawowa a lamlama wannan usra din sai irin fata wasu ibnu to shi yasa suka suka dauke ta anan mutum ya irin wannan wannan irin wannan sakin to a ɗaya yake to kaga duk gabansu da shi sun ga cewa ya warware musu matsaloli da yawa na zamantakewa to amma wancan lokacin ba wa ƙaramin wahala suka sha ba shi da almajirinsa ibn qayyim lokacin da aka daure shi zamansa na kurkuku na ƙarshe da ibn taymiya yayi ba aka aka daure shi tare da ibn taymiya duk da dai ba a hada su buɗe ba kowa aka kai shi aka tsare shi a wani daki killatacce wa kasu haɗu su karu da juna ko ya karu da shi to lokacin da ibn taymiya ya rasu aka aka sake shi aka sake shi ya kuma koma ya ci gaba da abin da yake in an masa fatawa kawai sai faɗa aka kuma sake ɗaure shi haka ya yi ta wahala to wannan yana nuna maka yadda duk da yadda aka sifanta shi da husnul khuluq wa kana kathira tawaddud mutun ne mai wato saukin kai wanda jama'a suke son shi yake son su duk da wannan bai hana shi wato ya faɗi gaskiya ba bai kuma sa shi ya zama matsoraci ba inda duk gaskiya ta kama zai faɗa to haka yayi rayuwarsa har lokacin da Allah ya karɓi ransa ya rasu kamar yadda muka ce 23 ga watan Rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama 751 kafin rasuwarsa ya yi mafarki kamar yadda Ibn Rajab ya faɗa ce ya yi mafarki ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya afwan ya ga ibnu ya ga ibnu taymiya ya yi mafarkin ibnu taymiya sai ya tambayi wani matsayi ibnu taymiya ya samu a gurin Allah wato ya tambaye shi wace wani matsayi ne Allah ya kai shi sai ibnu taymiya ya ce ya nuna masa wani matsayi na can san saman wasu manya ma da ya wuce wasu manya ma sai ya ce wa ibn qayyim wa anta kitta talhaqu bina saura kiris ka kamo mu ce kai ma saura kiris ka kamo mu walakin naka anta al'an fi tabaqat ibn khuzaimah shi amma yanzu kana ajin su ibn khuzaimah an sai ibn khuzaimah ai babban malamin hadisin na mutumin Naisabur wanda ya raya tauhidi a Naisabur eh, shine za ka cance ibn khuzaima ya ruwaito shi a sa malamin ibn hibban shekara ta ta 307 ya rasu ibn khuzaima ya to kai yanzu kana matakin irin su ibn khuzaima kaga ibn taymiya ke daina saman su yace amma kai ma saura kiraskacin mana saboda haka lokacin da ya rasu mutane da yawa sun halarci jana'izarsa sun halarci jana'izarsa akwai manyan gari kamar da ibnu rajab yake cewa babin ah, da ibnu kathir yake faɗa waɗanda suka halarci sa akwai akwai manya-manyan malamai da manya-manyan gari da manya-manyan salihai da jama'ar gari kowa da kowa shi aka rika turereniya wajen daukan ɗaukan makararsa haka Allah ta'ala ya bashi ya bashi karbuwa amma maki duk wannan matsayi da yake da shi za mu samu mutum ne mai tawalu mai kaskantar da kai wanda ba shi da nuna ya fi kowa ya yi rubuce-rubuce masu yawa ya tara littafai masu ɗimbin yawa don yadda suka ce kusan ba wanda ya kai shi yawan littafai a lokacinsa ya kashe kuɗi kuma a fanni guda ko in ce littafi guda zai iya sayan kwafi iri-iri ya ce sai wannan kwafi ya sai wannan kwafi kamar da muke ɗaba'ar gari kaza ɗaba'a kaza ɗaba'a kaza to wasu ɗabo'in ma ba su da wani kyau amma dai zai sayi su ya mallake su ya aji ce saboda haka da ya tara abin nan wani wani malami da ya rasu a lokacin kusan shi ya sai kusan littafansa bayan rasuwarsa ‘ya'yansa bayan sun kwashi abin da suke da bukata cikin littafansa sun daɗe suna sayar da littafan ba su kare ba sun daɗe suna sayar da littafan da suka rage bayan sun kwasu wanda suke bukata bai kare ba ya kuma rubuta waɗanda ya rubuta da dama kusan littattafai ne a fanni iri iri iri iri irin littafinsa ilamul eh, muwaqqi'in ar-rabbil wanda ya rubuta akan sha'anin fatawa da da alƙalanci da takalidi da da ainihin ijtihadi yadda ya kamata malami ya kasance in an masa fatawa ko shi mai fatawar ko abin da ya shafi ijtihadi ko babban littafi ne mausu'a ne a wannan babin ya rubuta irin irin su madarijus salikin sharh manazilis sa'irin na abi isma'il al-harawi babban littafi ne da ya shafi abin da yake da alaka da gyaran zuciya da ɗabi'u da halayya da zamantakewa ta mutane haka ne yana da littafin uddatus sabirin wa dhakhiratu shakirin wanda yayi magana akan hakuri da kashe-kashensa da abubuwan da za ka yi ka zama mai haƙuri da amfanin da haƙuri zai haifar maka a rayuwarka ta duniya da lahira yana da tsariƙul hijiratai wanda shi ma abin da ya shafi gyaran zuciya ne da halayya da ɗabi'u yana littafai kuma na aƙida irin ijtima'ul juyushil islamiyya ala ghazwatil mu'abdilati, wal jahmiyya yana da littafin as-sawa'iqul mursala ala al-jahmiyyati wal mu'attila wanda dukkan su littattafai ne da Yesu domin bayyana aqida ta magabata da raddi kuma ga 'yan bid'a raddi na babu sassauci babu sako-sako babu lako-lako a cikinsa kai daga sunayen ma za ka san as-sawa'iqil mursala wata sawa'iq tsawa aradu da ake faɗa wacce aka jihuta akan wa yace alal jahmiyyati wal mu'attila jahmiya sune wasu tawilin sifofin Allah ko kore sifofin Allah haka nan yana da littafin zadil ma'at fi hadi khairul ibad da littafi ne da yake ya shafi sirar annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba kawai yadda ake karanta sira a'a sira da kuma fiqh sira din ya faɗi sirar annabi sallallahu alaihi wasallam abu kaza da lokaci kaza da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaza sai kuma yayi bayanin irin abin da zaka amfana da shi a hukunce hukuncen shari'a a cikin wannan abu da annabi sallallahu alaihi wasallam da hikimomin da suke karkashin abubuwan da suka faru a sira saboda ka sira ce sannan fiqhu ne sannan suluk ne sannan wani lokaci ta magana akan ma abin da ya shafi hadisai da ilal din hadisai saboda ka gashi sira ce amma sira ce da abin da ake kira ash-shama'il kun san akwai sira akwai shama'il da suke faɗa halayyar annabi sallallahu alaihi wa sallam to haka ya haɗa su zadul ma'ad fi hadi khairul ibad wasu na fi huda fi hadi fi hadi ba huda ba fi hadi khairul ibad yana da littafin miftahu daris sa'ada wa manshurul ilmi wal irada da shi ma ya yi shi ne akan raddi ga matsafa raddi ga waɗanda suke ƙarya ƙaryata ƙaddara da sauransu shi ma littafi ne babba wanda a ciki ya faɗi irin halittu manya-manya da Allah ya yi da irin hikimomi da sirrin da yake cikin halittun Allah sama da ƙasa da rana da wata da maganar kusufin rana da na wata ya yake faruwa kuma waɗanne irin hikimomi ne na Ubangiji a cikin faruwarsu wani a cikin littafin miftahu daris sa'ada yana da littafin shifa'ul alil fi masail al-qada'i wal da shi ma babban littafi ne da ya magana kan abin da ya shafi kaddara magana kaddara littafi ya guda wanda zai kai wajen shafi 400 ko 500 kan menene kaddara to akwai littafan ma da a halin tafiya ma ya rubuta su yana cikin halin tafiya kun san mun ce ya yi tafiye-tafiye zuwa hajji ba sau ɗaya ba ba su bi ba to a irin wannan tsakankanin ba a cikin garinsu ba ba a cikin labararansa ba kaga ba zai yi tafiya ba wanda mutumin da yake da wannan kaya na littafai a ce ya fita ya tafi da su sai dai dau abin da zai iya ɗauka sauran kuma ya bar su a garin su to amma duk da haka ya littafai a halin tafiya irin su ta eh, littafin sa ah, miftahu daris sa'ada a halin tafiya yi shi littafinsa zadul ma'at yana kan tafiya yi shi littafinsa bada'i'ul fawaid yana kan tafiya yi shi littafinsa rawdatul muhibbin wa nuzhatul mushtaqin wato in kana so ka ga mecece soyayya to ka karanta wannan littafin sa 'yan samari 'yan kwalisa kusan soyayya to shi ne littafin da za ka san mecece soyayya sunan shi rawdatul muhibbin wa nuzhatul mushtaqin a halin tafiya yayi shi littafin shi tahdhibus sunan sunan abi daud shi ba a halin tafiya yayi shi kalli littafai da yawa wanda a halin tafiya ya rubuta su ba ma littafai tare da shi amma ka duba ka ga irin ilimin da yake cikin su to wannan zai nuna maka hanyar da suka bi wajen neman ilimi ba ita muke bi ba shi yasa su in suka bi sai su bille mu ko muka bi sai ta toshi sai sai kuma kaga ana ta dawowa baya ya bar mana abubuwa da yawa ilimi da yawa sun ce yana da uslubi kuma haka ne in kana karanta shi yana da uslubi mai jan hankali kamar yadda ibnu hajar yake faɗa shi yana da uslubi wato iya magana zaƙin magana azancin magana ya ce mai jan hankali wanda yake rinjaye a kan kwakwale tare da hujjoji da dalilai in ya kwararo magana yana yi yana yi yana yi yana kawo hujja ɗaya bayan ɗaya ce akwai hujjoji talatin a kan wannan akwai hujjoji hamsin ya ka ta ɗaya ka ja ya ka ta biyu ka tirje ya ka ta uku ai za a je lokacin da kai ma dole ka saki ka sallama to yawanci masail din da ibnu taymiya ya magana su a takaice kuma aka ja da shi to ibnu qayyim ya zo ya ƙara faɗaɗa su tare da kwararo dalilai ba kaɗan ba a kansu kana so kaga irin dalilansa duba littafin sawa'iqul mursala kaga yadda yake zuwo hujjoji akan mas'ala duk da wannan irin ilimi da Allah ya bashi sai muka ga yana yana faɗa wasu baitoci kamar yadda Salahuddin Safadi Safadi ya faɗa a cikin littafinsa Ayanul Asri wa Awanun Nasr yake cewa Ibn al-Qayyim ya rera masa wasu baitocin da ya rubuta da kansa a ciki yake cewa Bunayyo Abi Bakr kathirun dhunubuhu wa laysa ala man nala min irdihi ismu بني أبو بكر جهول بنفسه جهول بأمر الله أنى له العلم بني أبي بكر غدا متصدرا يعلم علما وليس له علم بني أبي بكر غدا متمنيا وسال المعالي والذنوب له هم بني أبي بكر يروم ترقيا إلى جنة المأوى وليس له عزم هكا وقوقين سكتك بيتوشم ba duka na kawo su ba a cike yake cewa bunayyu abubakar ya yi tasgirin kansa shine ibnu abubakar muhammad ibnu abubakar ce ɗan gutsulutin ɗan tsugulutin ɗan abubakar to ya tasgiri ne na eh, ihtikari nafsihi ni ɗan abubakar da ban kai na kawo ba ce kafirin zunubu amma gani da yawan zai fuffuka yace walaysa ala man nala min irdihi ismu ce kowane ne ya faɗi mummunar magana a kaina ba shi da laifi wato na cancanta in zagi na aka yi na yi abin da ya kamata a zage ni in yi da ni aka yi na yi abin da dan laifuka na a gurin Allah suna da yawa ce bunayyo abubakrin jahulun bi nafsi ni dan abubakar na jahilci kaina jahulun bi amrillahi na jahilci al'amarin Allah anna lahul ilmu ina nani ina ilimi kuma ina naga wani ilimi ka duba bai da muke maganar ilimin sa da yadda malamai suke ta kwararo rabo a kansa a fage kaza ba yadda na biyu amma cewa yake ina ya ga wani ilimi yace bunayyu bakr qada mutasaddiran ce gani na kawo kaina ni ne malami ni ne mai fatawa ni ne yu'allimu ilman wa laysa lahu ilmu ce ina koyar da mutane ilimi amma ban da ilimi ce bunayyu abi bakrin gada mutamanniyan wisal al maali na wayi gari ina so in zama wani abu in zama wani in kai wani mataki babba ce wa dhunubu lahu ham amma ga zanubai duk sun tattaushe ni ta ko ina ce bunayya abi bakrin ya rumu tarakkiya ina so in ƙara sama in ƙara yin sama in kai aljanna aljanna zama laysa lahu azmu amma ba tare da wani kokari ba ba da wani kokari wato wannan shine haqqun nafs ba jiji da kai ba ya nuna cewa shi wani ne shi ya isa yanzu ka kwatanta wannan da mai raba aljanna yanzu wannan ka je ka ce baka aljanna shi ma yana ganin tukunna tsoro yake ji والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ga ibadar amma tsoro suke ji suna jin tsoro za su koma ga Allah ba su sani ba an karba ba a karba ba to kaga kullun cikin kokari himma suke kullum cikin kokari suke yi wajen su ga sun nemi da Allah amma wanda zai ce zai ba wa musu aljanna kaga ai maganar shi ya ce ma ya rasa ai bata ma so ba hatta yi masa rara har ma wasu yake rabawa <coughs> wannan littafi da yake gabanmu hadda'u waddawa littafi ne mai mahimmanci kwarai da gaske wanda duk ya karanta wannan littafi zai ga wato ya kunshi abubuwa masu girma masu mahimmancin gaske domin yana magana akan abubuwan da suka shafi ma'asi da wato saban Allah da yawan zunubi da irin tasirin da suke wa mutum a rayuwa yadda suke gurbata rayuwar mutum ta duniya da ta lahira suke gurɓata masa tunani da irin yadda suke wato jawo masa hushin Allah saboda a cikin wannan littafi adda'u wa dawa ibn qayyim yayi magana akan abin da ya shafi addu'a da kyautata zato ga Allah tare da gujewa ruɗuwa da kai ka kyautata zitanka ga Allah ka roƙi Allah amma kada ka ruka ruɗar kanka kana yaudarar kanka cewa kai ku kun gama haye gadar ku ba ta taku ake ba ai mun haye sai dai wasu sai yan baya to yayi magana mai tsawo akan wannan yayi magana akan al-uqubatul qadariyya lil ma'asi irin uqubar da Allah ta'ala yake saukarwa mai saɓan Allah a nan duniya ko a lahira Ya yi magana akan al-uqubatu shar'iyya lil ma'asi irin yadda shari'a ta ta ambaci wasu uqubobi ga ga wasu laifuffuka kamar abin da ya shafi al-hudud at-ta'zirat haddin zina haddin kazafi haddin shan giya da sauransu sannan ya yi magana akan kashe-kashen zunubai wanda ya kasa zunubai gida hudu akwai zunubin da ya kirawo a zunub abin nan akwai almalakiya akwai ashaitani akwai yadda rayukan mutane suka wato abin nan mutane suka kakkasu zuwa kashi hudu sannan kuma yayi magana akan al-ishqu wato tsananin bege wanda ana jin dalilin rubuta littafin ma tambaya ce akan wannan cutar wato wani ne cutar bege ta kama shi wanda take ta jefa shi cikin saban Allah ya yayi kuma ya kasa yadda zai ya fitar da kansa kullun ƙara ruwa take yi al'amarin kuma ƙara tabarbare masa suke yi to shine ya rubuto yana neman wato ibnu ibnu al-qayyim ya masa wato ya ba su shawara ya masa bayanin ya zai yi kamar da kasan ana yawan irin wannan tabbayar tun ya ce malam ni dai gashi Allah ya jarrabe ni da wani saban Allah kaza kaza ina san in daina abin yana damuna kullun sai nayi kamar zan daina sai in koma ruwa dan Allah malam a taimaka min da shawarwari ya zan yi to irin wannan tambayar ce aka yi wa ibnul qayyim yaga kai ai wannan tambayar ya fi karfin ya zauna ya dan bashi jawabi kawai sai jawo kalami sai rubutu kafin ka ce me sai ga wannan littafi ya tashi dime mai a gaban saboda haka za mu dan karanta farkon littafin dan kada mala Abdullahi cire mana wannan kasar baya ci bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in سئل الشيخ الإمام العالم العلامة المتقن الحافظ الناكد شمس الدين أبو عبد الله محمد نب محمد بن الشيخ الصالح تقي الدين أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية زاده الله من فضله ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنه إن استمرت به أفسدت دنياه وآخرته وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما يزداد illa waƙudan wa shiddatan famal hilatu fi dab'iha wa ma at-tariqu ila kashfiha rahim Allahu man aana mubtalan wallahu bi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi abtuna ma'jurina rahimakumullahu ta'ala fa ajaba shaykh al-imam al-alim شيخ الإسلام مفتي المسلمين شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ibn ayyub imamu imamil madrasatil jawziya rahimahullahu ta'ala likulli da'in dawa alhamdulillah amma ba'd na'am alhamdulillah amma ba'd فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله وفي مسند وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله وفي لب إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا قالوا يا رسول الله ما هو قال الحرم قال الترمذي هذا حسن صحيح وهذا يؤم أدواء القلب والروح والبدن وأدو وأدويتها آه وانا لتافي an daɗe da fara buga shi wannan littafin adda'u waddawa bugun farko da aka fara yi masa a indiya aka fara buga shi a wani gari da ake kira ara ara a ƙasar indiya a alif ɗari tara a alif ɗari a 1800 kai 1890 wato tun karni na 19 ƙarshen karni na 19 yanzu muna karni na 21 miladiya to a karni na 19 aka aka fara buga shi ƙarshen shi an buga shi da wanda sunan aljawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi da wannan sunan aka fara buga shi sannan aka sake buga shi a alƙahira 1904 1904 1904 wato farkon karni na ashirin aka aka sake buga shi a alkahira sannan kuma aka ci gaba da buga shi a lokuta daban-daban a shekaru daban-daban kamar a shekara ta a 1928 an buga shi aka nan 1958 an sake buga shi wanda wani malami Sheikh Mahmud Abdul Wahab ya yi masa aiki sannan aka sake buga shi yayin da wani malami da ake kira Muhammad Ali subai ya yi masa aiki sannan wani malami kuma shi ma ya sake masa aiki Muhyiddin Abdulhamid, aka sake buga shi Alkahira duk a wancan lokacin ana buga shi da wancan sunan Aljawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i sai a <coughs> a shekarar hijira ta abin nan ta a ɗaba'ar wannan kai a ɗaba'ar muhammad hamid al-faqi muhammad hamid faqi wani batuman masar ne wanda ɗaba da ba a sa shekara ba to ba ɗaba a sa aka fara aka fara buga shi da sunan adda'u waddawa sunan da da yanzu a wasu littattafan za ga an rubuta adda'u dawa a wannan lokacin aka fara rubuta shi da wannan aka fara buga shi da wannan sannan kuma a shekarar 1988 aka sake buga shi a dimashq shekara ta 1988 a wannan shekarar nima na fara samun kofin littafi a 1988 to an buga shi da aikin yusuf ali a bidewi to wannan sunan adda'u waddawa shine kusan sunan da manyan almajiran shi abin nan suka faɗi littafin da shi kamar ibnu rajab ya kawo sunayen littattafan ibnu al-qayyim ya kira shi da wannan sunan adda'u waddawa haka nan as-safadi a cikin littafin ayanun nasr ya kawo shi da wannan ibnu kasir da yawa daga cikin malamai da suka faɗi tarihin ibnu qayyim suna faɗar sunan littafin da adda'u waddawa saboda haka ya fi kusa da da ya zama shine littafi shine sunan littafin kuma za ku ga cewa tun daga farko ya fara maganar adda'u wadawa din hadisan da ya kawo duk magana ne akan adda'u wadawa duk da cewa tambaya ce aka yi masa to amma magana yake akan cuta da maganinta nuskar da take hannuna ita ce kusan daba'a ta ƙarshe-ƙarshe wacce kuma tafi kowace kyau daba'a ta karshe-karshe da tafi kowace kyau daba'a da take hannunku yawanci ta 'yan kasuwa ce saboda haka sai ku hakuri ku ta gyare-gyare ta 'yan kasuwa ce wannan adawun ɗin da yake tsakiya masu daba'a ne suka sa za ka rika tsallake shi baya cikin karatu ya ce bismillahir rahmanir rahim wala haula wala quwwata illa billahil azim <coughs> a taku za ku ga akwai wani shimfiɗa su ila waye waye waye a nawa babu sai ya ce mata taqulu sadatul ulama a immatud dini radiyallahu anhum ajma'in akwai su a wata nuska din amma dai a tawa babu da haka kakka goge shi wannan ka shi ba matsala Mata taqulu sadatul ulama a immatud dini mai malamai limaman addini shugabanni iyaye za su ce radiyallahu anhum ajma'ina fi rajulin ibtuliya bi baliya me za su ce game da mutumin da Allah ya jarrabe shi da wani bala'i wa alima annaha in istamarrat bihi afsadat alaihi ka alaihi dunyahu wa akhiratahu babu alaihi anaka ya san cewa idan wannan cutar da Allah bala'in da Allah ya jarrabe shi da shi ya dore a haka ya ci gaba a haka to zai bata masa zai bata masa duniyarsa da lahirarsa wa qad ijtahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariqin yayi duk iyayensa ya bi kowace irin hanya na ya ga ya raba kansa da wannan cutar da wannan bala'in fama tazdadu illa tawaqqudan wa shidda amma bala'in sai ƙara ruruwa yake yi da tsananta famal hilatu fi daf'iha ce to wace dabara zan bi in raba kaina da wannan bala'i wa mattariqu ila kashfiha wace hanya zan bi in yaye wa kaina wannan jarrabar farahimallahu man a'ana muftalan. Allah ya jiƙan wanda ya taimaka wa wanda ya faɗa cikin bala'i wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi Allah na cikin taimakon bawa matukar bawa yana cikin taimakon dan uwansa wannan hadisi ne na Abu Huraira wanda yana cikin sayo Muslim aftuna ma'jurina ce ku bani fatawa Allah ba ku lada Allah biya ku wannan ita ce fatawar da bai faɗi cutar ba amma a cikin amsar da ibnu taymiya yayi an fahimta an hararo cewa da'ul ishki ne cuta ce eh ibnu qayyim ko ya <laughs> kuri mun jima muna ibnu ibnu taymiya saboda ka zamu yi ta fadar saboda ka da'ul ishki ne ya kama shi cuta ne ta bege ya gani yana so kuma ba a san shi saboda haka ya shiga cikin wani hali dan da ana son shi sai a aure kaga da <laughs> ya warke amma tun da kaga yana wannan maganar bala'i ya shiga bala'i ya shiga to irin wannan sai kaga an shiga wani hali ya daina fita cikin jama'a ya daina zuwa masallaci an daina sallar jami'i da shi ya rika jin haushin mutane yana ta faɗa da 'yan gidansu yana jin haushin babarsa da babarsa ya daina fita kasuwa ya daina sana'a ya daina abubuwa da yawa su haɗan masa wanda ƙarshe kaga ba a yi sa'a ba ya dan fara kurbe kurbe to daga nan kaga duniya da lahira ta lalace dan in tafiya ce tafiya sai ga kamar ya fara majin wai me yawa Allah ma fara shiga zargar kaddara waye da sauransu to shi yasa shi mai wannan tambaye ce bala'in nan in ya ci gaba zai bata masa duniyarsa da lahira ce kuma ya yi yayi kullun ƙara ruruwa yake ƙara hauhawa yake fa ajaba shaykh shaykh al-imam al-alim shaykhul islami muftil firaki ka ce muftil muslimina ana muftil firaki malam limami shugaba malami shaykhul islam wanda yake yi wa kungiyoyi daban-daban fatawa yana cikin abin ibn hajar yake cewa iliminsa ba ma ‘yan ahalus sunna kaɗai suke more iliminsa ba har ma wanda ba sa bin sunna suna fakewa su mori iliminsa shamsuddini wannan shine kirarin da ake masa abu abdullahi abdullahi ɗansa ne shi ma malami ne to bai tsawon rai ba shine ya sharhin alfiya ta ta ibnu ta, ibnu malik muhammad ibnu abubakar ibnu ayyub imam al-madrasati jawziyya ya rike shi ma shugabancin wannan makaranta a dimashq al-mahrusa radiyallahu anhu yace alhamdulillah haka yake a nawa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ce sabata fi sahih al-bukhari hadisi ya tabbata a sahih al-bukhari min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yarda anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa Allah bai taɓa saukar da wata cuta ba face ya saukar mata da magani. Wa fi sahihi Muslim ya tabbata a cikin littafin Muslim min hadisi jabir daga hadisin jabir ɗan abdullah kala ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli da'in dawa kowace ma kowace cuta tana da magani fa idza usiba dawa'un da'a bara'a bara'a bi iznillah idan cutar eh, idan maganin ya samu cutar sai kaga cutar ta warke da izinin Allah wa fi musnad al-imam ahmad min hadisi usama ibn sharikin عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتكن مسند إمام أحمد حديث أسامة ابن شريك دقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء Allah bai taɓa saukar da wata cuta ba sai ya saukar mata da magani alimahu man alimahu wanda ya san maganin nan ya sani wajahilahu man jahilahu wanda bai sani ba bai sani ba lafzin a wani lafazi a cikin sunan kenan da Abu Dawud yace inna Allah lam yadha da'an illa wada lahu shifaan aw dawa'a Allah bai taba saukar bai taba ajiye wata cuta ba sai ya ajiye mata waraka ko kuma ya ajiye mata magani illa da'an wahidan sai cuta daya qalu ya rasulullahi wa ma huwa yace ya manzo Allah wata cutar ce ba a aje mata magani ba ko waraka qala al-haram yace tsufa qala Tirmizi haza hadha Hassanun hasanun sahih tirmizi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce malam ya ce wa hadha ya ummu adwa alqalbi war ruhi wal badani wa adwiyataha waɗannan hadisai duka da Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganar cuta da magani ya ce to ya kunshi cututtukan zuciya cututtukan da suka shafi suke shafar ruhi ko cututtukan da suke shafar gangar jiki da magungunansu wato ba kawai cutar jiki gangan jiki ake har cutar da take kama zuciya mun ce kama zuciya muna nufin cutar da take kama ɗabi'u da halayya imani na mutum ko kuma ainihin wasu cututtuka da suke kama mutum na keta na hasada na ganin kyashi na kullata da wasu abubuwa masu kama da haka da cututtukan zuciya ne duk waɗannan cututtuka Allah ta'ala ya saukar da magungunansu wanda su ne a nan ibn al-qayyim zai mana fashin baki a cikin wannan littafi game da wannan wannan matashiya da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala ashrafil mursalin muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kusan mun cinye lokacin tambaya babu babu lokaci don haka za mu takaita karatun namu ba za mu ɗauki dogon lokaci ba yawancin takaddun da aka bani na ɗan uwa ne da suke buƙatar ku wasu suna cewa an musu sata wani ya sace masa mashin ɗinsa wani barayi sun masa sata Allah ta'ala ya sanya musu da wanda abin da fi abin da suka rasa su kuma waɗanda suka yi satar Allah ya shirye su su dawo da masu haƙƙi haƙƙinsu kuma Allah ya shirye su su daina sai wani shi kuma da wanda ya rubuto tambaya shi kuma akan akan masu cewa musu addu'a ce da yawa ana rubuto neman addu'a yake cewa game da addu'o'i da ake aikawa masallatai ko yara 'yan makaranta ce a taimaka musu da addu'a suna jarabawa ko kuma mutane masu matsaloli na rayuwa ko a ce a yi wa mamata addu'a ko kuma marasa lafiya to duk dai waɗannan dai misalai ne bayar abinda da yake nufi dai neman addu'a a gurin mutane kowace iri ce ce ya ji wani malami ya ce duk wannan bida'a ce saboda shi a iya a iya bincikensa da karatunsa bai ga manzon Allah sallallahu alaihi ya yi ba to abinda nake so da yan uwana ɗaliban ilimi a daina saurin cewa kaza bida'a ko kaza shirka ko kaza saurin faɗa yana da matsala ka ce kana bincike domin ka ga asalinsa ko ka ga ina zai shiga ko ya dace ko bai dace ba amma saurin yanke hukunci kuma in ka tambaye shi yanzu a bincikenka da mai da mai ka bincika fi lai wato sai ka ga cewa shi ba yadda yake amma kuma cewa yake iya bincikensa ilimi yana da faɗi wani abin ka bi ta kansa ma ka wuce baka san cewa shi ne abin da kake nema ba saboda haka saurin irin yanke hukunci musamman abu ka ce kaza ne ka ba shi hukunci da wuri ala akalla tattauna da abokan karatunka ɗalibai 'yan uwanka tattauna da su kafin ka fito gaban jama'a ka ka yayata abin domin kana iya zuwa ka yayata duk ka sa cikin mutane cikin rudu kuma duk abin da kake faɗa ma rudin ne to ƙarshe a zo za a gyara maka kuma ka riga ka saki maganar ba ka so kuma ka janye ba amma in kai da ɗalibai ne ‘yan uwanka abu ne mai sauƙi ka gane in kuskure ne ka gane kuma ka janye wani ma bai san ka yi tabannin wani ra'ayi ba amma ka riga ka zo ka shelanta shi ka zo nan ka tsuguna ka faɗa ka je can ka tashi tsaye kai faɗa ka je furi hudu ba ka je wa'azin ƙasa ka je ina ne duk kai ta faɗa to kuma daga baya aka zo ana tattauna ka ji cewa kuma ba ka da wata hujja kuma sai ka ga in ba an yi sa'a ba mutum ya zama cikakken ikhlasi ne janye fatawar ta yi wahala to shi yasa ba a san gaggawa a yanke hukunci irin ba laifi ka ce kai dai kana da bincike har yanzu ne baka gano ina ne me zai zama asalinsa sa ba laifi wannan kuma malamai suna yin wannan manyan malamai ma su yi tawakkufi ko su ce suna cikin bahasi ko wani abu amma haka ka ce kai tunda dai kai baka gani ba kawai bid'a ne to yanzu su bi sabila idan kawai ba ga abu sai zama bid'a asali ɗaya ne ya halatta musulmi ya nemi addu'a gurin ɗan uwansa musulmi ko bai halatta ba shine wannan asalin inda ya halatta to bai ya zama mai da shi bid'a kuma yanzu duk sunan shi ne ma sawa'un ka nema gun ɗaya ko gun biyu ko da lasifika ko ba lasifika da dai sunan shi ne ko in gaya muku ba lasifika ko in gaya muku da lasifika ko in muku ɗaya ɗaya ko in muku in group dai sunan shi neman addu'a gurin mutane ba na jin zai ɗauki wani suna daban to idan al'asul ɗin ya tabbata ta yi aka yi zama bida'a to ta ina zama bida saboda yanzu ana makan lasifika ko saboda yanzu mutane sun fi neman addu'a sama da da da takila ba sa nema amma yanzu suna nema an sani a musulunci ya halatta yana daga cikin ma abinda muke faɗa mu ahlus sunna tawassuli da addu'ar mutanen kirki ko baya daga cikin abinda muke faɗa na at tawassulul mashru at-tawassul bi du'a'i bi du'a'i salihin a cikin taron nan ba a cewa ba salihai to idan na ce da Allah jama'a ayi mun addu'a wata bukata ta ta alkhairi Allah ya biya mun. neman addu'a tawassuli nake yi a taya ni da addu'a addu'ar wani salihi sai ya zama na yi laifi bayan kuma an ce yana daga cikin tawassuli mashru'i sauraka ina ga wannan fatawa ta shi ta ɗan yi tsauri dan ɗan rarrage ta ɗan sassauta kaɗan wannan ya ce a masa bayani a kan littafin hadil arwah ila biladil afrah ya afrat ila biladil afrah ban san ta wani bangare ba ta bangaren kasancewar littafin ne na ibnul kayyim ko kuma eh littafin ibnul kayyim ne kuma yana daga cikin littattafan da yi magana akan at-tarbiyya nafsiyya eh, ibn taymiya tabibul qulub ne aka iya kiran shi likitan zukata ganganunsa suna shiga zuciya akwai littafin sa ar-ruh wanda shine ake da magana akan sa ana jin cewa akwai wasu fusul da suka shiga cikin littafin ruh wanda ba ba nashi bane ana tsammanin burhanuddin al-biqai yayi wa littafin sharhi wani abu na sharhin ya haɗe da matanin wannan littafin ar-ruh kenan don haka akwai wasu abubuwa da ake tsammanin kamar bai kamata a ce ibn kayyim da yadda aka san shi ba da bin abu keke da keke da tace abubuwa a ce shi ya rubuta su wasu kuma su ce a tana cikin littafansa na farko farko tun ai daga baya ya ce ya haɗu da ibn kayyim da ibn taymiya ya kuma masa wato tasiri sosai ala halin da ana cewa akwai wani abu da yake cikin ah, littafin ar wanda ba talifi ibn ba bane ah, daga cikin sharhin burhanuddin al aka gwama sharhin da matanin amma kitabu hadil Arwa ila bilad al-afrah bilad al-afrah ah, maganar makka da aljanna da sauransu abinda zai hadi kalma hadi tana nufin wanda zai yi maka ya zai rika ka har ka ansa kiran shi har ka ji daɗin kiransa ka bi shi domin kalmar daga kalmar hada ne ya hadu a da can idan laraba suna tafiya cikin sahara to akan samu mai kyakkyawan miliya mai daɗin miliya ya shige gaba yana jin raƙuma yana rera wasu wakoki haka to sai raƙuman su yi ta nishaɗi suna bin suna jin daɗin sautin waƙar da yake yi sai su rika bin shi shine ake ce masa alhadi wanda ana kiran shi huda to sai su rika sai su saki jike ga raƙumi yana ta nishaɗi babu babu gajiya tare da shi to a irin wannan kalma ce amfani da ita a sunan littafin to abinda zai jawo rayuka ko ruhi na mutane zuwa ga garuruwa na farin ciki waɗannan su ne tambayoyin da za mu ansa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana sai kuma sati na gaban Allah ya kai mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in